Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Sabon babin da ƙasar Mali ta buɗe na shimfiɗa hanyar mai da mulki daga hannun sojoji zuwa hannun farar hula. Tsari ne da zai iya dasa tarakun zaman lafiya da daidaito a yankin Sahel da ke yammacin Afirka. a cewar jakadan amurka na musamman da ke kula da yankin j peter farm wanda 'yan kwanakin nan ya ziyarci yankin na sahel inda ya kara da cewa duk da cewa hanyar da ƙasar ta mali ta ɗauka ta komawa mulkin farar hula abin ayaba ne amma yana ganin har yanzu akwai sauran jan aiki a gaba shin waɗanne matakai amurkan take ba mali shawara ta kiyaye domin kaucewa komawa gidan jiya yau batun da za mu mai da hankali a kai kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo madalla a dai watan yunin shekarar nan ne mali ta tsindama cikin rudanin siyasa inda dubin dubatan mutane suka hau kan tituna suna korafi kan matsalar cin hanci da rashawa da kuma da tattalin arziki da kuma matsalar tsaro da ta addaba kasar hakan ya sa mahukunta a yankin na sahel da ke yammacin afirka da sauran kasashen ƙetare ciki har da jakadan amurka na musamman a yankin suka nemi hukumomin ƙasar da su yi hattara kwatsam a ranar 18 ga watan agusta sai ga sojoji sun yi juyin mulki a ƙasar ta mali wanda shine karo na biyu cikin shekara goma da suka gabata shi dai wannan juyin mulki wanda babu wanda ya ji kukwar zane a cikinsa ya laƙume kujerar shugaba ibrahim bubakar keta sabbin sojojin da suka yi juyin mulki a lokacin sun sha alwashin cewa za su mika mulki ga farar hula da zaran an gudanar da zaɓe yayin da ƙasar ta mali ta fuskanci sauye-sauye a fannin siyasa a wannan makon an rantsar da shugaban rikon kwarya ba indo wanda zai mai da ƙasar bisa turban mulkin farar hula sai dai matsalar ita ce an cika sojoji a manyan makamai a cikin gwamnatin ta wucin gadi hakan ya sa jakadan amurka a yankin na sahel j peter farm ya ce wannan lokaci ne mai matukar sakakkiya ga mali da makwabtanta a makon da ya gabata ya ziyarci yankin na sahel domin ganawa da jami'an ƙasar ta mali inda ya ba su shawara da su gudanar da zaɓe cikin wata goma sha takwas masu zuwa a kuma wannan makon ya gana da manema labarai ta wayar tarho inda ya ƙarin haske kan abubuwan da suka tattauna da jami'an gwamnatin wucin gadin ƙasar ta mali In my meetings with transition government I emphasize that the transition government must first and foremost ya ce a zaman da muka yi da jami'an gwamnatin wucin gadin kasar na ji da damus cewa abu na farko da ke da muhimmanci shine a da hankali kan gudanar da zaɓuka amma kuma a lokaci guda akwai buƙatar a kare al'ummar ƙasar sannan a ɗauki matakan samar da maslaha ga ƙorafe-ƙorafen da 'yan ƙasar ta mali ke da su ciki har gudanar da sahihin zaɓe magance matsalar cin hanci da rashawa kare haƙoƙin bil'adama da kuma aiwatar da yarjejeniyar da aka kulla a algeria da matsayin da aka cimma kan zaman lafiya a mali idan har ba a magance waɗannan matsaloli ba akwai yiwuwar ƙasar ta sake komawa cikin rudanin siyasa jakadan na amurka a yankin na sahel ya kuma nuna damuwa kan yadda ake samun karuwar masu tsauran ra'ayi a yankin cikin shekaru da dama dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da na amurka sun jagoranci shirin tabbatar da zaman lafiya da ake kashe biliyoyin daloli a yankin ko da yake gwamnatin shugaba tum ta fito fili ta dasa alamar tambaya kan amfanin wannan shiri tana mai cewa za ta rage kudaden da ake kashewa da dakarunta da ke nahiyar afirka da voa ta tambayi jiya peter shin ko an samu wani karin rudani a yankin na sahel tun bayan juyin mulkin kasar ta mali sai ya ce yet, and I think part of that is owing to ongoing activities by. Ba samu ba tukuna, ina ga kuma hakan na da nasaba da ayyukan da dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya suke yi karkashin shirin Operation Barken da kuma dakarun haɗin gwiwa na G5. Lallai ba a ga ƙarin tashe-tashen hankula a yankin ba, amma dai muna nan muna sa ido kan al'amuran da ke faruwa. Lallai akwai yiwuwar samun barazanar. Eye on the situation and certainly that danger persists. to shin ko me zai samar da daidaito da zaman lafiya a yankin na sahel a cewar jakadan na amurka a yankin kawar da kungiyoyi masu tsaurin ra'ayi samar da sauye-sauye a fannonin gwamnati da kuma gudanar da zaben da zai samar da gwamnatin fara hula cikin wata takwas na daga cikin matakan da ya kamata a ɗauka ya kuma ƙara da cewa samun mulki na gari inda shugabanni za su rika nuna damuwa ga matsalolin jama'a su su kuma sauka daga karagar mulki idan wa'adin mulkin su ya ƙare tare da mutunta 'yancin bil'adama. adama na daga cikin batutuwan da za su taimaka wajen samar da wanzuwar zaman lafiya masu sauraro da haka ne kuma kawo ƙarshen shirin duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin anita powell da julie letters gresham da ta hada shirin ne mahmud lalo ne ke cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu